a yau ake sa ran tattarar ra'ayoyin 'yan Najeriya game da gyaran fuska ga wasu dokoki cikin dokokin kundin tsarin mulkin kasar da ake ganin akwai bukatar sake duba waɗannan dokoki game da rauni ko kuma tsaurin da ake gani sun yi waɗannan dokoki dai sun hada da yancin mata da batutuwa da suka shafi matasa da kuma masu bukata na musamman da sake tsara yanayin tsare-tsaren gwamnatin tarayya da batun gashin kai na ƙananan hukumomi da kafa 'yan sandan jihohi da dai wasu al'amura da ake ganin cewa akwai bukatar sake duba su sai dai tuni wasu 'yan jihar borno da ke shiya arewa maso gabacin najeriya suka nuna sha'awansu game da bukatun bukatunsu na gabatarwa wannan zaure wasu bukatutuwan da suke neman canji a kai ambassador ahmed shehu da shine shugaban kungiyoyi masu zaman kansu na jihar borno ka zauna an ka duba shekara goma sha ɗaya muna wannan abu ya kici ya kici newa akwai dalilin a zauna a tambayi shawara a sake tunani menene wanda ba ma yin shi daidai ya kamata mu yin shi daidai na ɗaya daga cikin shi shine aiki da jama'a in ka duba um, sarakunan gargajiya ba sa cikin wannan dokan constitution na ƙasar nan kuma in ka bar traditional rulers ka bar su so duk lokacin da ka ji ana cutan dan arewa a wani waje me yasa domin ba murya ne shi yasa wannan muryan da ake da shi da ya zama babu muna so mu yi magana a ji cewa mu ma muna da inci dan adam dan Najeriya yana da inci duk inda yake ya zauna yayi walwala yayi kasuwancin shi ba tare da an an guzura mar ba amma duk inda kuma constitution ya faɗa ayi abu daidai zamu bi duk kuma inda mutum gwamnati ko kuma gwamnonin suka fita hanyar constitution mu kuma a matsayin mu na civil society zamu dauki matakin da legally ya kamata da otherwise mu ga cewa mun cimma burin arewa cewa ko mun yi protecting jihohinmu. ita ma wata yar maya da ake kira hasana maina ta bayyana cewa akwai bukatar sake duba lamarin su musamman masu mata. to muna son mu gaida za a daina cin zarafin mata kamar yadda ake mata fyaɗe kuma ake shiru ake wa mata cin zarafi kala-kala kuma ake shiru so muna son mu gaida za mu iya mu hana wannan ya faru kuma idan ya faru ina za mu iya mu samo musu su samu su kwace hakinsu. Kaga ya kamata a ce ma duk abin da aka ce criminal a Najeriya a yadda za a yi haɗa shi suna idan mutum ya yi laifi a Najeriya a arewacin Najeriya ko ya je kudancin Najeriya ma doka ɗaya ne zai kama shi. Shi ko Malam Ahmad Wakil cewa ya yi. Akwai abubuwa kamar guda uku na ɗaya yanayin security wannan ya kamata a gyara shi. Na biyu gwamnoni wannan da ake gani power su din yayi yawa wanda har yana cire su a hayyacin su suna sa suna sa talakawa ma suna zama kaman slaves. Kuma state police da suke so a kawo ɗin gaskiya ni a tsari na kan bai ba yan sandan jiya saboda suna so in aka sa su kai wannan abun za su mayar da shi wannan sojojin siyasan su ne da shi za su tozarta talakawa ne saboda ka je zabe zaka ga polisawan su ne a wurin za su kore ka kai ba za a baka right naka ba so gaskiya wannan ba tsari bane ne. ne dai ake sa ran duba dukkanin waɗannan bukatu a dukkanin shiyoyin da ke Najeriya da kuma ake ganin yin hakan ita ce kawai mafita da zai rage irin matsalolin da ake fuskanta a tarayyar Najeriya Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.